Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM, niya Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi goma ga watan Fabrairu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. rundunar sdf ta kasar siriya a takaice ta samu ta samun goyon baya daga amurka ta fada a yau a jiya asabar cewa ta fatattaki 'yan kungiyar isis domin kwace yankin karshe da ya rage a hannun kungiyar a gabashin siriya amurka da koriya ta kudu kuma a yau lahadi sun sanya hannu akan wata sabon yarjejeniya wanda za ta kara kuɗin da sol din ke biyan amurka na jibge sojoji a kuriya ta kudu kana kasar turkiya kuma ta kira ga chad ta rufe wasu sansanoni da gidajen yari inda ta kama 'yan wato turkawa 'yan kabilar ogo miliyan ɗaya wacce ta ayyana su abin kunya ga bil'adama. kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gobara ta tashi da asibahin yau lahadi a ofishin hukumar zaɓe na ƙaramar hukumar kwanfan da ke jihar plateau a najeriya To shi kuma mai gadi a garin cewa ya gan iska ya wani iska ne wanda muke ciki yau din nan yana na yana ta kwashe takardun kawai yana ta wasar da su kawai sai ya gani ya dace ya dan kone su kayakin nan. To a garin konewa din yi shi ne na gan bai iya yayi kontrolin din abun ba sai wuta ta ta kama gida. sannan za ku ji cewa ƙungiyar izalatul bid'a wai kamatus sunna a najeriya ta bi sahun sauran kungiyoyin addinai wajen kiran samun zaman lafiya a lokacin zaben da za a yi a mako mai zuwa. sauran sati guda a yi zaɓe babban magana shine muhimmancin zaman lafiya hausawa sun ce ya fi zama sarki ba ma dan sarki ba saboda idan babu zaman lafiya babu abin da zaka yi kuma najeriya tana da girman da ta fi sauran ƙasashe makwabta allah ya sauke in akwai fitina a najeriya babu wata ƙasa da za ta iya ɗaukan 'yan najeriya gudun hijira Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. rundunar syrian democratic forces sdf a takaice mai samun goyon bayan amurka ta faɗa a jiya asabar cewa ta fatattaki kungiyar is domin kwace ikon yankin ƙarshe da ya rage a hannun mayakan a gabashin syria mai magana da yawon rundunar sdf mustapha bali ya faɗa a shafinsa na twitter a jiya asabar cewa sdf ta fara dannawa a cikin ƙauye na ƙarshe da rage hannun mayakan jihadin ya ce nan ba daɗewa ba za a gama da ƙauyen bagus wanda ya rage a hannun euh, is ya ce yanzu babu kungiya na 'yan bindiga kamar su is da suka rage a yankin rujaba. amma akwai ragowar abubuwa da suka shirya ya ce lokaci ya kai da za mu gama da su kwata-kwata a yau din nan za mu gama da su muna murna saboda mun kai rana ta ƙarshe da yaƙi da ƙungiyar da'ish ya zai zo ƙarshe ya ce abin farin ciki ne an gama da su ya ce mun ɗau fansa ga kisar da suka yi na magabatanmu kuma babu abin da ya rage wa ƙungiyar is a wannan yanki samame ta sama da rundunar sdf da amurka ke marawan baya ta kai a kan yaƙi da wato is kenan a wannan yanki mai girman kilomita hudu da kuma kusurwa hudu yana ciki hadda wato yanki da ake kira bagus inda ya rige ma ainihin wato 'yan bindigan kenan wanda ke kan iyakar iraki amurka da koriya ta kudu a yau lahadi sun sanya hannu akan wata sabuwar yarjejeniya wadda za ta kara kudin da sul din ke biya wa amurka na jibge sojoji a koriya ta kudu a cikin sabuwar yarjejeniyar koriya ta kudu za ta biya dala miliyan 890 adadi da ya karu akan dala dala miliyan 60 akan kudin da koriya ta arewa ta kudu ta biya a bara majalisar dokokin koriya ta kudu ita ce za ta tabbatar da yarjejeniyar kafin aiwatar da ita sabon shirin ya kara kashi 8.2 a cikin ɗari na kudin da seoul za ta biya domin taimakawa a jibge sojoji 28,500 a nan koriya ta kudu amurka ta daɗe tana jibge sojoji akan wato a koriya ta kudu tun lokacin fadar yakin ruwan koriya a shekarar 1950 zuwa shekarar 1953 turkiya ta ce china ta rufe sansanoni da gidajen yari da ta kafa inda rahotanni suka nuna akwai 'yan kabilan ogur miliyan daya a wurin wacce ta ayyana su babbar kunya ga bil'adama mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen turkiya hami asko ya faɗa a wata sanarwa a jiya asabar cewa ya bayyana a fili cewa an kama turkawa 'yan kabilar ugur sama da miliyan guda kana ana azabtar da su ana kuma sauya musu tunani a siyasance a wasu sansanoni da gidajen furisin sanarwar turkiya ta biyo bayan labarin mutuwar wani mawaki dan kabilan ogur da ake kira abdulrahim hayat wanda ake tsare da shi a wani sansani a gundumar xinjiang a kasar china kamfanin dillancin labaran associated press ya ce ba zai iya tabbatar da mutuwar kai tsaye ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta nuna matukar damuwanta ga tashin hankali da ke sa mutane suna arcewa daga jihohin kudancin cin da rakhine na ƙasar myanmar lamarin da ke ƙara dagula al'amura a yankunan da daman can suke fama da rikici hukumar 'yan gudun hijiran ta ce ba za ta iya kiyasta adadin taimako da ake da bukatarsu a waɗannan yankuna waɗanda suke fama da tashin hankali saboda ba ta iya isa wurin da wasu wurare a cikin myanmar sosai ba amma dai hukumar 'yan gudun hijiran ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana da labarin akwai taɓarɓarewar tsaro a jihohin kudancin cin da kuma rahin sai kuma wato babban dukan abin damuwa ne hukumar ta ce ba ta iya gano adadin mutanen da suka arce daga gidajensu suke tsugune a wasu wurare a cikin ƙasar ba wanda aka samu ɓarkewar tashin hankali a cikin watan disamba mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira andrej mahcic ya ce musulmin rohingya da dama sun arce zuwa cikin bangladesh domin samun mafaka We understand from um, some of the reports that some 200 people have sought Ya ce mun gano a wasu rahotanni da muka samu cewa mutane 200 ne suka nemi matsugunai domin kare lafiyarsu. Ya ce an samu wannan labari ne daga wani ƙauye inda ba za su iya kaiwa sosai ba. masu zanga-zangar yellow vest a faransa sun yi yunkurin kai mamaya a majalisar dokokin kasar a jiya asabar a mako na cikin goma sha uku da fara wannan bore a birnin paris yan sandan sun yi amfani da kulki da barkodin sohuwa wurin tarwatsa masu zanga-zanga wasu kuma sun yi ta jifar yan sandan da tarkace kada suka kuma kona motoci da babura da kuma kwandunan shara yanzu masu zanga-zangan suna kokarin ma wasu muhimman wurare a cikin birnin yan sandan suna wato sun ce an tsare akalla mutane talatin a cikin masu zanga-zangar ministan harkokin kasashen waje na faransa ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa zanga-zangar wannan makon dai bai karfi ba kamar makon da ya gabata zanga-zangar da ake yi a fadin kasar wanda aka fara tun cikin ranar 17 ga watan nuwamba bara ana nuna haƙƙin jini ne ga shirye-shirye na inganta tattalin arziki da shugaba emmanuel macron ya yi wanda yake niyyar ƙara haraji a kan mai. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu da asibahin yau lahadi da misalin karfe uku gobara ta tashi a ofishin hukumar zaɓe na ƙaramar hukumar kwamfan da ke jihar plateau a najeriya gobarar ta cinye dukkan akwatunan zaɓe katunan zaɓe na jama'a rijistan masu kaɗa ƙuri'a da janaretoci da wasu muhimman kayayyakin zaɓe wakiliyar murya amurka zainab babaji ta aiko mana da rahoton Wata gobara da ta tashi da asibahin yau Lahadi ta lamushe ofishin hukumar zaɓe a ƙaramar hukumar kwamfan a nan jihar Plateau da duk kayayyakin zaɓe da ke ciki. Gobarar wace ta tashi da misalin karfe uku na asubahin yau Lahadi ta cinye dukkan akwatunan zaɓe, katunan zaɓe na jama'a, rajistan masu kaɗa kuri'a, janareta da wasu muhimman kayayyakin zaɓe. Mr. Isaac Kwalu shine shugaban karamar hukumar ta kwamfan ya mun karin bayani kan irin asarar da aka tafka. So a cikin bayanin da muka gane shine shi mai gadin da dama shi ne ke kula da gadin wannan wurin jiya suka yi wata sanitation ne wanda kayayyakin da ba su da amfani ba a ofishin INEC din sun tara shi sun ajiye a waje saboda akwai kayayyakin da an fara kawowa na shirin zabe. Ana kan yau da dama sun haɗu za su tattara su fara raba su non-sensitive material nan saboda kai su kowane kowane pulling unit. To shi kuma mai gadi a garin cewa ya gani iska ya wani iska ne wanda muke ciki yau din nan yana na yana ta kwashe takardun kawai yana ta wasar da su kawai sai ya gani ya dace ya dan kone su kayayyakin nan to a garin konewa din nan shine na ganin da iya yayi controlling din abun ba sai wuta ta je ta kama gida to a cikin gidan kuma akwai su generator wanda su INEC guda goma sha hudu wanda su riga su yi servicing din su kuma sun riga sun sa mai a ciki ba a take dai zan ce ga baki daya ofishin ya kona kurmus amma sun ce dai kamar akwai dan pvc card wanda sun iya samu sun cire a lissafin da muka gani ɗari da sittin da wani abu amma abu mai kyau din shine godiya ga allah shine ba wata sensitive material wanda ta riga ta iso ba su card readers wanda shi za a yi amfani da shi a gudanar da zabe kuma Allah ya sa kuma ba su iso ba kafin wannan abin ya faru. So na san wannan bai zama abin da mutane su daga hankali ko zai hana mu yin zabe a kasar mu na Kwanzan ba. Shi ma Habu Jugunu wani mazaunin garin Kwala sharkwatar karamar hukumar ta Kwamfan ya ce gobarar ta janyo musu komo baya musamman kasancewar za a gudanar da manyan zaɓuɓɓuka a Najeriya a ƙasa da mako guda. gaskiya su wayanda ba su karbi katin zabe ba wanda aka yi daga bayan nan gaskiya suna cikin tashin hankali kuma sun nuna bacin sosai to suna nuna cewa ma kamar idan har ba babu katin zabe ba amma zaben da za su yi zabe ba za su yarda a yi zabe ba sai an kawo musu katinan zaben su to wannan abu dai ya zamanto damuwa kuma ya zamanto barazana ma zaɓuɓɓukan da za su zo mana. yayin da na kira jami'in wayar da kan jama'a na hukumar zaɓe mai zaman kanta a nan jihar plateau osaratin imahiyar rebo ya tabbatar da aukuwar gobarar ya kuma shaida daman cewa suna kan hanya don duba irin barnar da gobarar ta yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Talaka A gaida Zainab Babaji, ƙungiyar Izalatul Bid'a wai kamatar sunna a Najeriya ta bi sahun sauran ƙungiyoyin addinai wajen kiran samun zaman lafiya a lokacin zaɓe. wakilin muryar amurka babangida jibrin ya aiko mana da rahoton a lokacin wannan gangami na wa'azin ƙasa da aka gudanar da birnin legas, shugaban kungiyar izalatul bid'a wai kamatar sunna sheikh abdullahi balalo ya bayyana bukatar ci gaba da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba musamman ma dai gabanin zaben da za a gudanar a najeriya na ƙasa baki ɗaya sheikh abdullahi balalo ya bayyana mahimmancin zaman lafiya a daidai wannan lokaci da kuma bayan zaben da cewa shine zai tabbatar da ɗorewar najeriya ƙasa daya al'umma daya sauran sati guda a yi zaɓe babban magana shine muhimmancin zaman lafiya hausawa sun ce ya fi zama sarki ba ma dan sarki ba saboda idan babu zaman lafiya babu abin da za ka yi kuma najeriya tana da girman da ta fi sauran ƙasashe makwabta allah ya sauke in akwai fitina a najeriya babu wata ƙasa da za ta iya ɗaukan 'yan najeriya gudun hijira saboda ka ba mu fatan wani fitina ko masifa ya faru a najeriya don haka ina kira ga 'yan najeriya dukkaninmu mu lura da cewa ƙasan nan ƙasa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana zama a ciki kuma ya ce mu yi hakuri da juna shi yasa ya ajiye musulmi da waɗanda ba musulmi musulmi ba iya cewa zai fidda wanda ba musulmi ba a Najeriya ya zauna shi kadai ba zai yi haka wanda ba musulmi ba bai iya cewa zai fidda musulmi a Najeriya ya zauna shi kadai akwai hikiman da Allah ya ce mu zauna ta kuma sai ya bar mu ba kabila ɗaya ba kabilu masu yawa to kowane irin darasi mahalarta wannan taro na wa'azin ƙasa suka ɗauka a wajen wannan wa'azi da aka gudanar tambayar kenan da na yi wa ɗaya daga cikin malalta taron abu yazid mani daga jihar katsina malamai sun yi kira ga al'umman musulmi da ma na kristan su ba da zaman lahiya malaman sun yi kokarin kiran al'umman musulmi da ma na kasa baki ɗaya kan haɗin kai a yan kwanakin nan dai ƙungiyoyin addinin musulmai da na kirista daban-daban na ci gaba da fitowa domin yin kira ga 'yan siyasa da kuma magoya baya da su zauna lafiya da juna a lokacin zaben ƙasa da za a gudanar a najeriya to sai dai kuma akwai wanda ke da ra'ayin cewa cewa bai kamata shugabannin addini su dinga tsoma baki a cikin harkokin siyasa ba to ko mai shek abdullahi balalo zai ce game da wannan zargi da ake wa malaman na addini a nigeria. sai eh, wannan kuskure ne babu yadda za ka yi ka sa malami ya yi maka sallah ya gaya maka addini koya maka yadda ake bautan allah sannan ka ce kare siyasa siyasan kanta addini ne jagoran siyasa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara nuna yadda ya kamata a yi siyasa zama da mutane ma akwai siyasa a ciki saboda haka a ce maluma su shiga siyasa wannan kuskure ne saboda dole su gwada wa mutane waye na gari wane ne ba na gari ba idan suka yi shiru har aka samu waɗanda ke ba na kirki ba suka shugabanci al'umma to su ma Allah zai tambaye su amma in suka tashi suka faɗaka suka ce ga abin da ya kamata a yi su sun yi nasu in kaddaran ubangiji ya riga ya cewa wancan sai ya samu ba abin da za su iya yi saboda haka kuskure ne waɗansu ko suna nan suna cewa 'yan izala mun ce wato mu kaɗai mun isa mu yi zaɓe shugaba muhammadu buhari banda ainihin wato eh, 'yan ɗariƙa wannan ba gaskiya ba ne so ake a yarfe a kawo harkar siyasa ai wurin zaɓe duk mai neman ainihin wato takara yana neman kowanne daga cikin al'umma su bashi goyon baya ba ma 'yan izala ba musulmai wato gabaki daya duk ɗan takara na fatan su bashi goyon baya banda musulmai ba yana neman kiristoci su bashi banda nan ma waɗanda ma ba musulmin ba ba kirista ba suna da wani addini daban amma 'yan najeriya ne suna da haƙƙi akan shugabanci saboda haka ina kira ga waɗanda suke yada wannan sharri cewa mun fito mun ce mu kadai muka isa mu yi zaɓe ba tare da 'yan ɗarika ba so suke su jefa yarfe irin na siyasa ba mu yi wannan ba ba mu san inda aka yi wannan ba wannan ba shine fahimtar mu babangeji birnin murya amurka daga lagos a gaida baban gida Jibril. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti goma sha bakwai na safe. Ga shirin na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. mu kuma da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za mu ji cewa an kaddamar da wata kungiya ta sa kai da za ta taimaka wajen hana shaye-shaye da kuma wayar da kan jama'a akan miyagun kwayoyi. da kawo ƙarshen sayar da jabun magunguna a Najeriya mai suna Safe Medicine Foundation a Turance. A ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙungiyar likitoci masu haɗa magunguna ta Najeriya, pharmacist Ahmad Ibrahim ya kasai. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, baban gida Jibril ya halarci wajen taron ƙaddamar da ƙungiyar ga rahoton da ya haɗa mana. an kaddamar da wata kungiya ta sa kai mai suna self medicine foundation da za ta taimaka wajen wayar da kan matasa da kuma ba da shawara ga gwamnati wajen kawo ƙarshen illar shan miyagun kwayoyi a ƙasa tsohon shugaban kungiyar likitocin hada magunguna ta ƙasa pharmacist ahmed ya kasai da ya kasance shugaban wannan kungiya ya bayyana ayyukan kungiyar kamar haka kaga abu ne wato wayar da kan al'umma da kuma akan shan miyagun shan magunguna na jabu da yake illoli ne da kuma nuna wa mutane dabaru ne da za su gane irin waɗannan magunguna sannan kuma ita kanta gwamnati bangaren da alhakin yake kanta mu kusance ta da shawarwari da kuma nemo wasu abubuwa da duniya ta ci gaba da su da nuna mata yadda za a ringa gane waɗannan abubuwan da yadda za a toshe da kuma duba dokoki da mu sa mu a yadda za a yi gyaran irin waɗannan kundi da har da inda za a fito da doka mai tsanani da sauransu kuma mu ringa biyan wani abu da za a ringa binciken magunguna a inda ake sai da su a ga cewa an yi binciken magungunan nan hakika na gaske ne ko kuma na gaske mu ringa zuwa da kundi muna bayar da bayani da sauransu kuma za mu ringa haɗa kai da wato da su masu shari'a da su kansu masu shigar da doka kamar polis da sauransu ganin yadda za a yi ga hakika duk wanda ya kamu shiga wannan shigantaka an hukunta shi ba a rufa masa asiri ba to ko ne illa miyagun kwayoyi ke da shi ga kasa to miyagun kwayoyi ko kuma kasan abin guda biyu ne akwai na jabu akwai kuma miyagun kwayoyi nan ana magana peg drugs da kuma drug abuse to kuma amma idan kana magana miyagun kwayoyi don mun hada dama za mu yaki wannan da kuma shan miyagun kwayoyi kamar yadda muka ga yadda ike lalata matasa ike lalata tattalin arzikin kasa kuma mutane suna haukacewa kuma yana lalata arziki yana kashe aure yana rusa matasa da sauransu to waɗannan abubuwan duka eh, ƙasa na cutuwa duk ma ba a ce kunya a ƙasa ta yi asarar matasanta ba to kuma lafiyar kama idan kana shan irin wannan magunguna za su iya taɓa lafiyar za su iya taɓa kwakwalwaka za su iya lalata ka su yasa za ka ga da yawa yara sun haukace saboda irin waɗannan abubuwa so wannan abu ne da yake taba kai kanka ya taba iyalinka ya taba yan uwanka ya taba ƙasa ya taba duk inda ma kake zaune so wannan babban al'amari ne a ƙarshe pharmacist amir ya kasai ya ba da shawara wajen magance illar shan mayagun kwayoyi a ƙasa kamar haka to shan mayagun kwayoyi abu ne da ya shafi kowa tun daga gida tarbiyya tun daga makaranta su ma tarbiyya da kuma kula da sa ido akan abokan yara yadda suke eh, motsawa yadda suke yin abubuwansu sannan kuma a san yadda za a yi an katse inda ake samun waɗannan magunguna da kuma hukunci mai tsanani ga waɗanda suke shigo da magunguna ko kuma suke sayarwa kuma a gina cibiya ta horar da yara da za su horo a ajiye su waje ɗaya kuma a ringa koya musu sana'a har su zama mutane da kuma a sa mutane tsoron allah san cewa hakika in ka cuci kanka da kanka akwai ranar dillanci kuma wato kar a bari ana ba wa waɗanda suke irin wannan lalata ana ba su girma da mukamai suna nuna wa yara kamar wani abin alheri ne ko wani abin ka zo ka gani ne to idan ana bayar waɗannan makamai da wani ci gaba za ka ga matsala ne babba to duk waɗannan abubuwa abu ne amma dai doka da horaswa tana da muhimmanci kwarai da gaske. Shan miyagun kwayoyi ko sayar da su dai na ɗaya daga cikin ayyukan da gwamnati mai ci yanzu kama da gwamnatin tarayya zuwa jihohi suka sa a gaba wajen kawo sa musamman ma dai a wannan lokaci na zaɓe wanda kuma ake ganin ana baiwa matasa kwayoyin wajen aikata ayyukan ta'addanci. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu. ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baban gida Jibril da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Bonsa Tufa da ya daidaita sautin shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Salihu Isa Fana da Abdullahi Isa Fana da Hassan Master of Ingredient Fana, ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi, Najeriya, inda suka ce Assalamu alaikum BOA Hausa a kwana a tashi asarar mai rai. Hakika yau Lahadi goma ga watan Fabrairu shekarar 2019. Muna da saura kwana shida kacal a gudanar da zaben shugaban ƙasarmu Najeriya da fatan Allah ya yi mana zaɓi mafi mafi alheri amin sai sako daga amina adamu malam madori jihar jigawa inda ya ce assalamu alaikum murya amurka don allah ku bani dama na yi kira ga 'yan uwana matasa masu amfani da kafafen sadarwa ya kamata mu sani fa malamai su ne fitilar al'umma don haka ya kamata mu yi taka tsantsan mu daina cin mutuncinsu da sunan siyasa sai daga muhammad musa dambam inda ya ce voa hausa saura kwanaki kalilan ya rage a gudanar da babban zaben najeriya da ke tafe fatanmu shine allah ya sa a gudanar da zaben lami lafiya sakonmu na ƙarshe ya fito daga usaini abba dambam ɗan kishin ƙasa mazaunin ƙaramar hukumar dambam jihar bauchi inda ya ce voa hausa dunkulewar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasashen nijar da najeriya wato ef fcc da kuma halsiya suka yi domin sabon salon yaƙi da cin hanci a faɗin ƙasashen biyu ba shakka abin yabawa ne kuma muna fatan kwalliya ta kai ga biya kuɗin sabulu tare da baiwa mara ɗakunya. masu sauraro ga wannan saƙon talaka kamar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka yayin da zaben najeriya ke ta fara na goma sha shida ga watan fabrairu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara mun ce babban abin da za mu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata bayin da ake da talauci kamar najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jan ra'ayoyinku a rediyo da shafinmu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. rundunar syrian democratic forces sdf a takaice mai samun goyon bayan amurka ta faɗa a jiya asabar cewa ta fatattaki kungiyar is domin kwace ikon yankin karshe da ke da rage hannun mayakan a gabashin syria mai magana da yawun rundunar sdf mustapha bali ya faɗa a shafinsa na twitter a jiya asabar cewa sdf ta fara dannawa a cikin ƙauye na ƙarshe da rage hannun mayakan jihadin ya ce nan ba daɗewa ba za a jama'a ga farce ni ya ce nan ba daɗewa ba za a gama da yan is kwata-kwata amurka da koriya ta arewa ta kudu sun a yau lahadi sun sanya hannu a kan wata sabuwar yarjejeniya da za ta kara kuɗi wanda sol ɗin ke biyan amurka na jibge sojoji a koriya ta kudu a cikin sabuwar yarjejeniyar koriya ta kudu za ta biya dala miliyan 890 adadin da ya karu da dala miliyan 60 a kan kuɗin da ta biya a bara kasar turkiya ta ce china ta rufe sansanoni da gidajen yari da ta kafa inda rahotanni suka ce akwai wato turkawa 'yan kabilan ugur miliyan daya a wurin wacce ta ayyana su abin kunya ga bil'adama to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai wani jikon za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku bari mu taya Malam Nuhu Alhaji wanda za a naɗa sarkin Hausawan biyu gobe Litinin idan Allah ya kai mu. A fadar sarkin biyu Alhaji Umar Mustapha Aliyu. To Allah ya sanya alkhairi amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai Bonsa Tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Nick Ivanov, Zara Aminu fage ke cewa ku huta lafiya. chacun